المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر علي وعن الصحابه اجمعين وعن كل من صار على منوالهم الى يوم الدين وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce rana ta biyar ta fara tafsirinmu kuma ita ce kuma rana ta takwas da fara azumi yau ranar alhamis takwas ga ramadan 1436 kuma 25 yau ga watan yuni ko kuma june 2015 to da yake mun fara a makare kai tsaye malam zai karanto mana za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin suratu al'an'am اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء tabaraka wa ta'ala ya ce qul ayyu shay'in akbaru shahada qul shahidun baini wa bainakum li'unzirakum bihi dan ne muku wa'azi da shi li'unzirakum bihi ay bil qur'an yace wa dhakir bil qur'an man yakhafu wa'id wa man balagha da kuma duk wanda qur'ani ya kai gare shi ne balagha malamai suka ce abinda ake nufi min al'ajim wal qaba'il al-ukhra fil alam ila qiyam saa ma'ana an ce muku wannan wa'azi ne ku larabawa da duk wanda sakon ya kai gare shi ai muna cikin suke man balaga mu ai mun gode Allah kan al'ummar annabi Muhammad sun tafi gida biyu in ji malamai suka ce akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa ummatul ijaba su ne waɗanda sun amsa kira Allah ka sanya mu cikin su yana na ajabna akwai kuma waɗanda ba su yadda ba suna ja'in ja suna kafirci ana kiransu ummatul da'awa a ci gaba da kiransu a ci gaba da da'awa a fahimtum kenan al'umma gida biyu ne akwai ummatul ijaba wa ummatud da'awa to shine yace an yi min wahayin wannan qur'ani li unzirakum bihi wa man balagha mukhbir gadi da duk wanda qur'ani kai da shi to suwa ne ne za a kai musu qur'ani waye masu aiki mu ne da'awa tana kan dole sai an yi da'awa kowane musulmi dole ya yi wa'azi muka ce haddace hmm. za mu kawo ka hadisi annabi ya ce ballighu anni walau aya ashe baka da dalilin ya ce ku iyar da saƙo daga gare ni ko da aya ɗaya ne a cikin hadithin abdullahi ɗan amur dan al'as a cikin sahihul bukhari manzon allah ya ce بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج سنيتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ duk wanda ya min karya da gangar falaitabawwa maq'adahu minan nari a cikin sahih bukhari hadithin ya gaya mana abu uku farko ya ce ku je ku iyar da saƙo daga gare ni ko da aya ne saboda haka idan ka samu hadisi ɗaya ka haddace ba muna karanta hadisi a nan ba idan ka je ka haddace la yadkhulul jannata qattatun iya abin da ka haddace kenan to ana bin ka bashi hmm. sai ka je ka gaya mu duniya na bin ka bashi idan duk duniya sun sani to kasar ka na bin ka bashi in kasar ka sun sani to garin ku na bin ka bashi in duk sun sani unguwar ku na bin ka bashi in sun sani gidan ka na bin ka bashi in kowa sani kai ma kana bin kanka da kanka bashi hmm. sai kai aiki da nawo ballighu anni walau aya sahabbai da yawa su hada qur'ani amma sun fi mu daraja da matsayi saboda sun iyar da sako wasu su ba mutu a madina wasu sun mutu a cyprus cyprus kusa da nicosia a turai wasu sun je russia a yankin caucasus wasu a balkans sun bar gidajensu saboda aiki da wannan aya wa man balagh wa man أحسن qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ad-da'wa wazifatul anbiya da'awa wazifar annabawa ce kowa ya iyar da sakon musulunci wani da halinsa zai yi wani da gaskiya zai yi wani da rikon amana wani da kyakkyawan makwabtaka ai ba sai ka iya larabci ba amma Allah na cewa zan mu ga da wannan Qur'ani wannan balagh da haka sai koro wannan hadisi kamar da muka ji ballighu anni walau aya sannan kuma akwai abu guda uku game da hadisin farko akwai abin da suke kira wato taklif da tashrif da kuma takhfif kamar ya ku iya wannan ana kiransa taklif domin an kallafa baka aiki annabi ya dora maka responsibility shine taklif a cikin hadisin akwai abu akwai taklif na biyu kuma akwai tashrif sharaf don ya ce ne daga gare na nabi muhammad ke ce ka yi madadina to an yi an baka mutunci an gima ka yake shi ne tashrif walau a takfif taklif tashrif a hadisi daya ba hada taklif anni tashri'i walau aya takhfif ku iyar sako daga gare ni ko da aya ɗaya ne in ji annabi muhammad sannan ku faɗi labari game da banu isra'il babu laifi banu isra'il babu laifi ku dinga kotun ɗin abin da suke faɗi na gaskiya ku ɗauka na karya ku aje misali inda za ka ɗauko bible tsohon alkawari old testament da abubuwa da yawa da suke da ƙorani misali in the book of ezekiel suna cewa wato ainihin the soul that sin shall die wanda ya laifi shi za a kama shi da laifi kaga ya yi daidai wala ta zirowa ziratin wasu sai mu ɗauki wannan amma idan ka shiga bible new testament the book of st john 3.16 sai aka ce for god so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believed in him shall not perish but have a kaga wannan ba gaskiya ba domin ya ce Allah na da ɗa Allah kuma ce lam yalid walam yulad idan ka shiga cikin bible still domin duk malami ya kamata ya yi bincike ya san abu mai kyau ya ɗauka mara kyau ya watsi da shi a cikin bible new testament the book of 1 corinthians chapter 11 verses 5 to 6 paul yana cewa duk mace idan ta aske kai tas-tas ta wulakanta kanta to in mace bata sa hijabi ba to kamar ta aske kanta Allah ba me ya ce ba ta sa hijabi عرفتم؟ نعم وشيني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج abin da yake gaskiya sai ku ɗauka amma cewa Allah na da Allah kaza kaza Allah ya gaji kamar da suka faɗa a cikin the book of Genesis cewa Allah ya halitta a kwana shida to sai Allah sai ya gaji Allah ya gaji A'udhu billah Allah na gaji ne ko shine sai ya huta on Saturday wannan shine sabbat shine sabbatical sai Allah ya ba su reply yace walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana min lughub babu gajiya so abin da yake mai kyau sai ka dauka ƙarya da zuƙi ta malle sai ka ajiye su amma dole sai a yi yadda sako wa hadithu an bani isra'il wala harad sannan sai ce wa man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda ya min karya da gangar bai ce ban faɗa bai ce na faɗa let him prepare his place of abode in the hellfire if you lie against the prophet by quoting a hadith unsubstantiated you say he said it you know the consequence is going to be very, very negative and painful. Shi yasa a nan wurin bari in taɓo mana wasu daga cikin hadisai da yawa suna yawo a bakin mutane amma ba su inganta wasu su ma outrightly hadisan karya ne misali mallam tanhahu salatuhu عن wal munkar لم cewa duk wanda sallarsa ba ta hana shi ƙarya ba to ba abin da sallar ta ƙara masa illa ya yi nesa da Allah lam yazal ila buda lam yazdad min Allah illa huda wannan hadisi is very popular ma hadisi ya inganta za ka ji malamai suna kotun ɗinsa annabi ya ce wanda ya min ƙarya ya nemi gun zaman sa'auta don kusan da irinsu wannan hadisi bai inganta ba in kana son ka san malaman al-imamu zahabi yana cewa ibn al-jini yana cewa hadha al-hadithu kadhibun wa zur ƙarya ake wa annabi haka al-albani cikin sunan da'ifa ya ce hadisi bai inganta ba da akwai wani hadithi shi ma very popular yana yawo utlubul ilmi walau bisin ku je ku nemi ilimi a china bai inganta ba if you cough you are lying na ji ɗaya daga cikin shugabannin addini a america yana cewa the prophet said you go to china say it's a lie kai da kaji tun da ka taɓa ka tsawo a zamiski ɗaya hadithin kuma na cewa i'mal li duniya ka ka annaka ishu abada wa'amal li annaka mutu gada kai ta yin aiki saboda lahira saboda duniya kamar ba za ka mutu ba in ka tashi neman lahira kai kamar za ka mutu gobe shi ne hadisi akwai daɗin ji amma bai da ba marfu'i dai hadisin na cewa wato innama bu'ithu mu'allima ni an aiko ni a matsayin malami ne has a good meaning amma hadisi bai inganta ba isnad da'ifi suna nan da yawa so idan ka tashi yadda sako daga annabi you have to be careful shi samu style din mu da method din mu shine malamai sun karantar da mu duk abin da zaka ce annabi ya ce you have to be careful ya ce yanzu ko shugaban kasa ne kaje kace the president has said he didn't say yaya na su kama ka to kai ma annabi kare annabi ce yi min ƙarya ba kamar yi sauran mutane ƙarya ba ne fa saboda in bai faɗa ba ka ce ya faɗa sai mutane su gina hukunci a kai wani kuma har ya mutu don lahira sai ku shari'a shi hmm. saboda haka a bisan ga sunan da yawa daga ciki zaka dana cewa tawassalu bi jahili فإن جهلي عند الله عظيم ku yi tawassuli da ni ci bani saboda manzo Allah ka yi tawassuli bai tabbata hadisi annabi ya karanta da mu bi jahin nabi tawassalu bi jahi albani da ibn taymiyyah duk sun bi hadisin la is best ba shi da asali hikimar koro mana wannan dan mu ja hankalin mu ku tashi mu dage wajen neman ilimi kullum abin da nake jaddadawa ilimi ba a gado sa ilimi ba gado ba ne ta shiga nemi naka karka ce babana ai malami ne a kuma shi da ake shi kace a kaifa dan malam ka ki halin malam rago da jelar kare rago da tel ɗin kare a uku billa. kutsiyar kare ke kenan jela nan ai babana a kuma shi ainihin mahaddacin kai kaifa in kuɗi ne za ka iya gada ma wanda ilimi Allah ya gaske shi yasa ina ƙara jaddada muku ya ku ƴan uwa musulmi a Ghana da ke America ko ina gina makarantu a New York kungiyar Ibadur Rahman masha Allah nan ma ya kamata ku gina don 'ya'yanmu su samu ilimi mai kyau su samu na zamani su iya turanci da english whatever let them know the religion well combine the two western education to me there is no education western because knowledge is given by allah but there are western mentalities and western ways of living you can Islamize any Western system, you'll be part of it. Tell me, a biologist, you know, biologist will tell you protoplasm is the jelly like material basis living organism. Water constitutes 70% of protoplasm. The Quran says it. Come on, who are we waiting for? أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء إيش؟ From water we make everything living. There are many things, places like this. So ku tashi ku gina maka. Kuma ce, ah, ni wallahi ba na zo zama ba ne. Yana daga cikin abin da ke kashe Hausawa, Musulmi da sauran jama'a. Ni ba na zo zama ba ne, gobe zan tafi. shekara hamsin baka tafi ba an yi tabo ana tafi sako a new york ana ta mutuwa a new york saboda allah mutane suna ta mutuwa a nan Dara ni zan tafi gobe, zan tafi gobe, gobe ba ka bace, inda kake nan ne gidanka, ka gina alkhairi. Na'am. Barin gaya muku Wata rana a kudancin Najeriya Port Harcourt, akwai wani bahaushe mutumin Kano ne. irin da halin mentality irin na mutane ya je yana gida ce a ah, ni gobe zan bar garin nan gobe zan tashi gobe gobe gobe gobe fiye da shekara arba'in ya ya'ya ya ji koki bai mallaki gida na shi ba sai gidan haya renting paying rent monthly ranar ya kasa biyan kuɗin wala aka kwashe kansa aka dinga wuyi da kai tsoho ya fito kan titi yana kuka aka ci gani abin kunya ko Kassam every chance to own the house. But the mentality of I'm not going to be here, mentality. Any was zama bane. Da shekara the a again. There the da jikoki? Come on. those su Spanish the Latinos are nan gari ba su fi gugata ba? Suna da talafijin, suna restaurant, ɗazu da na je a abin aski ne da wani uwa wurin su muka tafi talabijin nasu ba sa ma turancin yaran su kawai suke yi Allah kai mu lokacin za mu samu irin wannan a wannan dare masu tashi an yi aiki idan ka gina abu ai ba sai ka zauna ba ai ka tafi yan baya su ci amfanin mana ai shi kenan ai do something let your posterity benefit from what you have done you are going to be rewarded gracefully, graciously, incalculably by Allah the Almighty. So ya kamata mu san mu gina kanmu mu mallaki kasuwanci a yi sana'a a nemi abin kai kuma ku shiga universities a yi karatu a samu high degrees yau zamanin karatu ne zamanin ilimi ne ku shiga 'yan sanda a ƙasar yau sai a waye gari a white house ana allahu akbar allahu akbar zai gagara ne wa mazalika allah bi aziz an taba zamanin black yanzu shugaban kasa america ta gashi allah ya kawo ba so a tashi a yi karatu kuma a bi doka below abide below abide islam asks you where, where you happen to be below abide be a good citizen contribute to the host country to tafsiri makasudin tafsiri ana fassar you related to your realities ka ringa ɗauko tafsiri ya dinga nuna reflecting abin da kuke ciki na rayuwa ku gyara tsarin auren muna da 'yan mata da yawa sun isa ana auren ana auren da na jika na cikin na samu labarin abin da wasu mata suka yi mu daɗin jiki mace in ta samu takarda tana da kwali ko green card ta kuma sai kare namiji a zo ana aure don a samu kwati a samu kati wato ba don Allah ake ka american you're gonna get your paper by the time you get it the marriage can be dissolved can crash land like the house of cards look the intention has to be purified kai dan Allah dan a samu rayuwa ta kirki Marriage should be sustainable. Sustainability in matrimony is something inescapable. In kana son alkhairi. So ku gyara tsarin aure. Ga samari na tabbata kuna da su da yawa. Da 'yan matan ma da yawa. To, to ya magana aure. Suna ci, suna sha, suna ganin samari na yawo. samari suna ganin mata waɗannan mata suna masu cinye a fili waɗannan da kasan katina a kan titi kuma dole su yi sha'awa are they stones are they ions they human being too to a yi aure ne a gyara abu da wannan ci a wallahi I can't marry in York," I have to go back to house. Inda gida ne aure yar gana. God. To a gyara ɗabi'a mana. kuna da makarantu yara su dinga sa hijabi da niqabi masha Allah wa zai hana ku dokar bata hana ku tsara mutuncin kanku ku gina makaranta ina so kafin mu ƙara tafsiri ko mana Nigeria mu ga cewa kun fara tunanin samar da makaranta Ibadur Rahman a nan gari do something and Allah will help you a scholar says if you want to achieve something there are three things idan kana son ka samu nasara akwai abu guda uku first discover a cause for action me nake so na yi out oh, of discoverwa muna son mai makaranta ok ka gano abu daya na biyu initiative ɗau mataki practical steps farko ka gano na biyu initiate thirdly sustainability hmm. That is finish in one's English. If you initiate, you got to finish it. Saboda haka hikimar shigo da wannan kenan dan an nuna mana saƙonmu na musulunci ba saƙon mutum ɗaya ba ne. Allah baraka wa ta'ala ya ce, kamar da muka ji a wannan aya wato ainihin kul ayyu shay'in akbaru shahada kul law shahidun baini wa bainakum wane ne shida tsakanin mu Allah shi ne shida an min wahayin wannan qur'ani li kun bihi wa man balagha na iya muku da sako da duk wanda qur'ani ya je gare shi ku za ku shaida cewa Allah yana da abin bauta Allah na cewa a innakum latashhaduna anna ma'allahi Allahi alihatan ukhra yanzu ku za ku zama shaidu cewa Allah yana da abin bauta ma'ana za a shi da wani ɗan ku sani duk cikin zunubi mafi girma shi ne mafi haɗari shi ne shirka shi yasa ya ce duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa shiga aljanna hmm. duk wanda ya mutu yana shirka to shine yake cewa a inna kumlata tashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra in ku kun fada qul la ni ban yarda da haka ba innama huwa ilahun wahidu abun bauta allah ne guda ɗaya shi kaɗai. wa innani bari'un mimma tushrikun ni na barranta shine bari nayi baran bar da abin kuke shakatawa. ba ni bayin shirka الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wannan ita ce aya ta 20 daidai a cikin wannan sura Allah ya ce waɗanda muka ba su alkitab a ƙur'ani mai girma kalmar alkitab kan zuwa a ma'ana daidai har guda goma to zan ba ku su yanzu kamar da muka game da ba? kawai dai ku ɗauki misali wani wuri ƙur'ani yakan ce alkitab amma yana nufin sakamako ne ina ayar fa amma man utiya Allah ya ce kitaba ko ana nufin sakamakon sa an gane ko sannan kuma alkitab kan zo ana nufin qur'ani ne alif lam mim zalikal kitab qur'ani ake nufi sannan kuma alkitab kan zo ana nufin mai lawul mahfuz لإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا سورة الواقعة chapter number 56 kaganan نيتي في كتاب كتاب بقران ba Qur'ani ake nufi ba shi yasa masu kafa hujja da wannan aya ba a taɓa Qur'ani sun yi kuskure aya ba tana nufin Qur'ani ba da Allah ya ce la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba shi shine da yawa sun daga qur'ani ba but it's a mistake ba qur'ani yake ne la yamassuhu illa mutahharu ba mai taba shi ba qur'ani ake nufi ba ana nufin Allahul mahfuz ne read it correctly Allah ta'ala yana cewa me innahu laqur'anun karim na'am lalle wannan abin da ke gaban ku qur'ani to kaga yayi magana kan qur'ani sai ce fi kitabin maknun shi qur'ani is in a case yana cikin kitab yana cikin wani littafi yana cikin wani gida ashe an gaya maka abu biyu ne qur'an is one thing fi kitab in a different book sai ce la ya masu nobody touches it that it ba ana nufin qur'ani ba ana nufin alkitabun ladhi fihi alquran na'am ba mai taɓa shi wannan allahul mahfuz wanda qur'ani ke ci ita ce the best translation na malam dalili dan yace la yamassuhu illa harun bai ce illa tahirun ba na'am ba masu taba lahul mahfuz sai almutahharun those purified ba ni da kai bari mala'iku ke nufi kun gane wannan na biyu hmm. ka'idar larabci malamai suna cewa abdamiru ya ya'udu ila aqrabi madhkurin min al-ismayn listen carefully it's a principle in arabic grammar cewa abdamiru ya ya'udu ila aqrabi madhkurin min al-ismayn the pronoun goes back to the nearest of the two names given idan ka ce na ga yahaya da aminu na ba shi littafi wa kake nufi aminu na ga ya haya da aminu na ba shi that she goes back to the nearest is aminu ba ku gane ko ra'aitu maimunata wa khadijata wa arsaltuha wa ka'ika khadija ita ce kusa to idan ka koma zuwa ga wannan principle na larabci innahu la qur'anun wannan fi kitabin la ya masu kitab wal kitab Allahul mafuz kun gane wannan wannan a nuna maka cewa kafa hujja da wannan ayar shafin ƙur'ani ba dalili ba tare da haka sai ka koma cikin hadisi tabbatacce la ya masu illa tahir na nan qur'ani ake ne. ba mai taɓa qur'ani sai mai tsarki wannan gaskiya ne amma na so nuna muku abinda malai ke kira tariqatul istidlal hanyar da ake kafa hujja da aya idan muka tsaya gaban ma'abota ilimi kai karatu sai ka ringa mu daka of oh, hate ba zai yiwu ba saboda haka anan Allah ta'ala na cewa wato alladhina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗanda muka ba su littafi kaga littafi an ba yahuda littafi the jews were given who what is that a torah the christians were given book what is that al-injil the muslim ummah given the Quran to sai Allah ce waɗanda muka ba su littafi suka kuma imani ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san littafin yadda suka san 'ya'yansu yanzu ɗanka zai ɓace maka ko cikin duhun dare ko cikin duhun dare ɗanka yi magana ka ce wannan yaro ne kai zo wannan kai shi ne ce ya arifunahu kama ya arifuna to in kana son ka san fassarar wannan aya ka zo ka ga malaman musulunci sun san ƙur'ani gaba da baya Ka ga yaro ɗin shekara goma sha ya haddace ƙur'ani in ka canza wasali da ce ah, malam da gyara la ilaha illallah ka je harami ka ga yadda malamai ke jan ƙur'ani duniya na kallon su ka ji mutum ko tari baya yi يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ba kuma wai sani hadda kawai suna kuma aiki da shi ya kar a ba su yi kar a kallo da zimmar sha'awa ba su yi suna kansu Allah ka samu dace sun hana kafarsu zuwa inda Allah ya hana الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم amma alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗanda suka yi hasarar rawukansu su ko waɗannan ba su imani khasiru anfusahum mana sun lalace sun tabe sun bar Allah sai Allah ta'ala ya bar su kuma ina so ku sani yan uwa wato cikin abu mafi hadari babu irin mutum a ce ya hasarar kanshi الله ka ومن اظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون This is verse number 21. Allah says, Woman أَظْلَمُ Who can be more transgressive, committing transgression, committing excesses, a wrongdoer, than he that concocted a lie against Allah? Iftara, to lie against Allah. أو كذب or deny his signs. إنه لا يفلح الظالمون It should be known But the transgressors, the wrongdoers can never be successful. Wane ne ya fi zaluntar kansa fiye da wanda ya ma Allah ƙarya? Ko ya karanta ayoyin Ubangiji, ku sani lalle azzalumai wallahi ba sa cin riba. Shine innahu la yuflihu zalimun. Innahu lamir menene ne? suka ce abdamina lishan lamirin sha'ani ne wato a nuna maka idan mutum ya yi ma Allah ƙarya ya ce Allah ya ce kuma bai ce ba to haɗari yanzu muna magana da wani ɗanwa ɗan jiya ne ma magana kan abin da ya shafi interest na banki interest yana da interest interest na riba ne sai ci zane amma wani injiniya ya ci ha ba komai na ci injiniya ya karanta addini yana magana da ka kada ma Allah ya fa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kar ku ce abu kaza halal ne abu kaza haramun ne da bakin ku ma Allah Na ce yanzu misali idan wani zuwa a injiniyar ya faɗi magana da shi ya san ba haka bane sai this is not your field amma kai filin ka ne kai ma Allah kare ya za ka ce interest halal interest haramun ne domin riba ne you don't have to manage ka kawai sai da ka manage halin da ka samu kanka ciki ai na gaya muku jiya akwai bankin musulunci a nan america ana kiransa lariba suna da headquarters a yana ne a los angeles something a california tun 1987 aka kirkiro shekara ɗaya kafin ku kafa 'yan ƙasa kun kafa 'yan ƙasa na 1988 inda na gani na monto 84 ne to amma na gani 88 kila kun canza 84 ko a watan may 18 may kenan bayan shekara uku da kafa 'yan ƙasa aka kafa 'yan lariba kenan ana samun move me yasa ba za ku tuttuɓe su ba wajen samun rance wajen kaza kaza saboda ku guje ma riba masu cin riba Allah ce I will declare war on them I will declare war on those who take riba فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من حرب حرب حرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا Wa ولا تظلمون وإن كان ذو saboda haka ya jama'a wane ne ya fi zalunci fiye da wanda ya ma Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyinsa innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimai ba su ba samun riba aya ta gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم الذين كنتم تزعمون wannan ita ce aya mai lamba 22 a cikin wannan sura mai lamba shida Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a ranar da za mu tara mutane gaba da shine wa yawma nahshuruhum nahshuru nahshuru wani irin fi'ili ne ina ɗaliban lugar arabiyya na'am nahshur ay fi'il hada akhi mudari جميل وزي باني the Maldi version of نحشره حشرة حشرة جميل حشرة فحشر ف فنادى كنا حشرة شين في لي ما ماضيكو نعم مضارع انصفا نحشره قوم يحشره قوم تحشره قوم احشره حروف المضارع نوري أنيت نجي إمام الحريري تشكي مولا جمي وصمت هل حاويل هانا أيت أ أحشر ن نحشر ي يحشر ت تحشر طيب ننسي الله تعالى تي ويوم نحشر تو ميسا تي يوم واحد يو هاف فتحة أو ميم ميسا بيتي ويوم أوبا ya ce fi ana kiransa mai zarfu duk lokacin da in arabic language idan kai wani abu kana son ka nuna abu ya faru lokaci sai ka sai fata misali ji'itu ila tafsirin yauma da fata za ka sa ko ba haka ba saboda zuwan naka na nuna maka ran da aka yi abu to Allah ta'ala sai ce ranar da za mu taro su gaba daya ran tashin kiyama kenan ويوم نحشرهم جميعا كما for Allah to, to, to congregate his created beings is not a big, a big deal. He merely says, be, and they all become. Yanzu misali kaddara idan ka je ka sami saniya, yanzu kaddara a kawo katoto saniya a yanka nan. Kowa ya ci naman saniya, mutum ɗari su ci naman saniya, sannan kuma nama ya tsaya a haƙorinsu mutum ɗari kowa je bakin teku ya saka ce ko toothpick kowa ya da naman ya faɗa teku guda ɗari kuma kifaye suka ce wannan nama ɗin guda ɗari kenan kaga saniya ɗaya part ɗinta na cikin kifi guda nawa ɗari idan kiyama Allah ya rasu saniya ta ba sai ce kifi ɗari ku zo ba sai ce kasance sai ta kasance mm. idan ya tsumu suka wangaje a bayan ƙasa Allah zai tara su dan ya ce bala na ala an nusawwiya to daga Allah na cewa ran da za mu tara gaba ɗaya bayi thumma naqulu lil ladina ashraku aina shura kawo kuma shurakaukum alladhina kuntum taz'umun sannan sai mu gaya waɗanda suka yi shirka mu ce to kenan. ina abokanan tarayyar nan ina kuma kan nan ina malaman da kuka ce ainihin suna ba ku rayuwa da mutuwa ina suke la ilaha illallah shi yasa wallahi in ka kuskura ka riki wani ko ka ce wai shehi ne ko malami ne ko ina yake kamar annabi muhammad wallahi za ku ringa tsine don tashin kiyama اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار التكبير ba Allah bane نعم رانا da waɗanda aka bi su za su ce ah kun kai mu kun baro mu ba mu ba too late to haka Allah zai ga da shirka a ce to ina abokanan tarayyar nan ko kirista kun ci annabi isa Allah ne okay na yake yau ai mun ji a cikin alma'ida ko a an ta kulta ba mun karanta ba right to anan Allah zai ce aina shuraka'ukum alladhina kuntum tazun ina suke yau wadalla anhum ma kanu aya ta gaba Allah ta'ala ce mai thumma lam takun fitnatuhum ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Imagine. Sai Allah ya ce, "Thumma lam takum fitnatuhum." Matsalarsu matsalarsu da shirminsu kaga nan fitina a ƙur'ani takan zo in different meaning kaga Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitina. to wa irin wannan bayan. an gane ko wal fitnatu akbaru min al qatl aw nuri ashaddu min al qatl aw ribu abaqara na shirka ake nufi kuma to nan sai Allah ta'ala ya ce the trouble shine fitna anan tunda Allah zai ce ina gumakan babu su cewa wallahi ubangiji wallahi ba mu shirka ba Allah za kuma yi shine yake cewa the trouble they will be za su rage cewa wallahi Allah rantsuwa wallahi rabbina shi yasa Allah ya ce wa kana al-insanu akthara shay'in mutum akwai jahiliya har gaban Allah zai yi musu wallahi ya ubangiji mu ba mushrikai bane to Allah ya riga sani ai والله ربنا ما كنا مشركين يا أبنجي برز ما مشرك أبدا سي الله يجي انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وانا قلت ايه من لما اشهرين الله يجي كلا look at it look at it kalli da suka yi su karya domin sun ce ba su shirka ba kuma Allah sun suna shirka ya sun sun shirka a gaban Allah suke so su yi musu sai Allah ce kalle su suna su karya wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kirkira a duniya yanzu ya bace musu hmm. the day of is a big day is a tremendous day It is a scary, scary day. It is an awe-inspiring day. The day of congregation. The day of coming together. It's a day when nobody, nothing will see you through but your deed. Your family, your wealth, your whatever, your knowledge, your whatever will be of no use time is going to come. The signs of Qiyamah are there all over the place. Get ready for the journey back to the origin. On that day, the polytheists, you know polytheists? Mushriku. Those who set rivals against Allah. Mushrikun. Allah will ask them, where are your leaders, your masters? that he took for God beside me. Where are they now? Oh God, we are never ever mushrikun in the world. And I said, look at them, lying against themselves. Where are they now? So mutum ya kiyaye a ce shi za a gaya masa irin wannan ba. Allah ka kiyashe. Amin. Allah ka tsare imanin. Amin. Aya ta gaba malam. ومنهم من يستمع إليك نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن كفروا إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Chapter number 25 Or verse 25 in chapter number 6 آية من number 25 kenan a cikin sura mai lamba 6 الله تعالى ce ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا suke da ƙur'ani bari muku tambaya daidai waƙara ɗin nan akwai wata alama a wurin na ka malam menene jim na kufa jim jim jim jim jim right a ƙa'idar tajwidi mai ake nufi da wannan saboda shi ma tajwidi part of na muku bayanin tafsiri yadda malam suke bayani jim what does it imply what does that mean na malam jami okay the, the, the, the later jim symbolizes what you explain it amma na sun ku faɗi kalar me ake nufi ja'iz beautiful ja'iz shine abin da malam ya faɗa ka iya tsayawa ka iya wucewa ok Allah ta'ala yake cewa wa min ilaika cikin su akwai wanda suke sauraron ka to amma in sake tambaye ku da ya ce ilaika akwai alama na ka me yasa arama sali another question sali me take nufi amalan kayi mun gode Allah saka ba alkhairi wani ma ya kokari kuma hmm. mala ya kokari Kuna son karatu ya dinga haduwa ne yan uwa me yasa ka ce sali mun ji jin ya ba mu amsa salifa a tsaya to ai ta ma jim a tsaya ne dan ya cin gagara ma ka tsaya to salifa what's the difference wani ya ce ya ko ka wani ya ce ka tsaya a matsayin dole kenan haka yake ne hada shi da abin da ke gaba shi ne mutum madalla shine sali eh ka iya tsayawa amma fi kyau ka wuce ka gani kaga ba kamar yana da kyau kana karanta Qur'ani kana ganin these symbols baka san su ba no kana karanta Qur'ani as you drive your car in New York every sign you, you know it kan ka wuce ka tsaya amma ƙur'ani baka sani ba ka ga jin ka ce eh to ni dan na karanta Allah ku alam ya subhanallah akhi karim Inka ka ga jim if you want stop or you can just go ahead allowed but sali you can stop but preferably go don't stop what is the opposite of sali Ƙali za a kuma an sa kali shi kuma in ka ga dama ka wuce in ka ga dama ka tsaya amma an fi so ka me ka tsaya na in ka ga dama ka wuce in ka ga dama ka tsaya amma an fi so ka in ka ga lamfa lamalif la in ka ga minfa lazim ka tsaya ya kamata ku dinga kallon alama كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم لما عشرين أي أوكي ميمكو أفرقوا كده نقوى هنا الذين آتيناهم الكتاب جميل أوكي مين معنى لازم الوقوف يا zama dole أولي saboda kana da complete meaning ma'ana ta cika sosai ina fata kun gane ko nan Allah ta'ala sai ce cikin su akwai wanda suke sauran ka ya manzon Allah in kana ka zasu in kana karatun Qur'ani amma waja'alna ala qulubihim akinna mun sanya cover shine akinna rufi a kunnin su saboda ba dan Allah suka zo ba sai Allah ya hana su ganewa hmm. shi yasa ko makaranta zaka shi purify your heart kaga cin kas je kawai je yaya karatun ko ya iya ko bai iya hmm. so kana da preconceived notion to sai Allah sai hana maka albarkan karatu wani malami yana cewa ni zan je makaranta in je in sauri mai karatu ɗana ne jika na ne na karanta wurin kafin a haife shi amma da yake karatun nema ya girme ni sai in yi haƙuri in yi shirin amfani na'am Allahu akbar Allahu akbar haka malamai ke cewa man jaa naqidan raja'a faqidan man jaa naqidan raja'a faqidan wanda yazo naqidan to criticize goes back empty handed bashi da albarka wannan ana karanta da mu da ethics na zuwa makaranta muna da malamai manya in kaje kumashi kaje kano kaje to in zaka je ka ɗau karatu a gun malamai a gida misali kawa'idi lahallari ai ga mun yi karatu a soroko to ka ji gun malami da ladabi ba karatun ba irin karatun boko bane malami na kace hey sir your lie sir your lie la is a lie sir malami na karkana ta shi lie a'udhu billah saboda karatun boko ne mil ticket ana neman tikitin abinci ne kawai karatun addini ba wasa bane sauran Allah ta'ala na cewa sai muka sanya ahinnatan an yafqahu ba sa ganewa wa fi adanihim waqara akwai mai nauyi a cikin kunnuwansu wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya ba za su yi imani da ayan ba hatta idza ja'uka yujadilunaka har lokacin da suka zo wurinka ya manzon Allah suna jadida da kai yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin suna ta kai qur'anin nan tatsuniya ce irin ta mutanen da wani tatsuniya shi ne asaɗi ai ta zo mu ji ta ne kuma kowa ya sani abin da ake ce masa tatsuniya kun san gizo da koki stories fairy tales haka kafare suka ce qur'ani ya fiki hmm. to shine Allah ke ba annabi Muhammad kai haƙuri kai da abin da suka faɗa za su gani to kuma me faru da su barin tambaye ku yan uwa masu girma a wani yaƙi ne aka kashe kafirai guda saba'in bari ba ku option a badar b uhud c almaraisi ku faɗa mana ku faɗa mana a wani yaki ne aka kashe kafirai guda ainihin saba'in aka kama saba'in a matsayin captain POW badar jamil badar a shekara ta nawa aka yi badar ku sani ba ok ghana ta samu yancin kai a wace shekara Aha! Nigeria, 1960. America, 1776. All this Yes, uh, Okay, yana da kyau musanna mu ai. Hausawa suna karin magana wai idan amarya bata hau doki bai kamata a sa mata kaya ba. amarya hau doki ba mata kaya? Ina nufin cewa idan ban san nawa ba,

لا البركه هاي بيا يعني يعني طولي هاي مي وكان عارف ان كتير بني ياكن ايرهم واتو الاحزاب ني بدر اشكرا تبكي بدر ماينس 5 ماينس 5 ماينس 5 ماينس 5 اوت اوف 7 انا بقى كلو اي نا بقى هنن كم يسند اي 7 ماينس 5 2 لا بتمالن شكرا بكوي ادي بيبير سرانا شكرا تبي bayan hijira eh. ah. ai lokacin da aka je madina su kafirai ba su tsaya har shekara ba kamar can suke ku zo mu je mu je mu gama da addini shekara ta biyu bayan hijira aka yi yakin ainihin badar kuma ranar sha bakwai ga watan ramadan kuma sabai suka samu galaba suka samu nasara oh, hikimar shigo da wannan wato a nuna maka yadda ma'abota wato imani na farko suka dage ba su yi wasa ba suna ja in ja da kai waɗanda suka kafirce suna cewa in haza illa asatirul awwalin ai wannan tatsuniya ce amma mai faru da suka karyata annabi na shigo muku don labarin ne a yakin uhud sai aka kashe su sai mun Allah ya je cikin aka yi rijiya aka dinga jefa gawansu hmm. wallahi malam aka jefa gawan abu bakhtari ibn hisham aka jefa gawar umayya ibn khalab manzan allah sai yake dinga kiransu ɗaya bayan ɗaya ya ce ne yanzu kun ga abin da na gaya muku ya tabbata gaskiya da kuma mutu yanzu allah ya aiko ni kuka yi fight kuka yi ƙi allah ya ban nasara kan yanzu abin da na gaya muku kun ga gaskiya hmm. umar ya ce ya rasulallah talking to the dead people sai ce ko kai baka bi su jin abin da nake gaya musu Allahu akbar ba za su iya bani amsa bane kawai suna ji a cikin jakali a wannan yakin ne aka kashe abu ja abu lahab bai je ba da ya samu labari abokinsa ya mutu nan take faɗi mutu shi mai game da hatata Allah ya kama da su to shi ne suna cewa tatsuniya ne to yana cewa da su yanzu tatsuniyan ne a fasihirin haza yanzu kuma sihiri to kada mutum ya yi abin da sai mutuwa ta zo kuma ce to ya amma ka dama Allah karka samu kai ya aya ta gaba bai Allah ya ci a ramma وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عن وينأون عن كان القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون آية mai lamba 26 sura mai lamba 6 Allah ta'ala ke cewa suna kora mutane daga qur'ani shine yan hawa kar ku kun muhammad shine kar ku kar ku yan hawa an kuma wayan auna anhu kuma suna ma sun yi nesa da shi kenan sun hana alkhairi sun guje ma alkhairi to shine malamai ke cewa kar ka zama kai musulmi cikin wayan hauna an wayan auna an na'am wannan aya kan be apply today ana son a taimaka ma addini ce kai da Allah karku karku ba karku hmm. Ka ga yin hauna kan kuma da ba shi bai bayar ba hmm. to sai zama kai kama da kafara farko a kul aka ce taimaka ma addini ka ce ba zan yi ba hmm. in ba za ka yi ba at least ja baki ka shiru in ba haka ba sai wannan aya ta bi ka ta murmushe ka wa hum yan'auna an wa yan'auna an wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma menene yanhauna an suna hana mutane bin manzon Allah wa yanauna an suna nesa da shi sai Allah ta'ala ya ce wa in yuhlikuna illa anfusahum they destroy nobody but themselves suna halaka kansu ne but they feel not they feel it not kun san abin da ya faru wani musulmi wani mutum aka ana ce da shi wato tufai ibn amr ad dawsi a farko farkon musulunci sun samu labari aka ce ai a prophet has emerged in mecca he said well let me go to mecca and see this prophet he came to mecca with the intention of seeing the prophet before we entered, the Meccans mounted blockades. They say, hey, don't go to him. That's the Anhama'an. Hmm. If you go to him, he has, he has, he is an orator. Orator. He can convince you. We warn you, don't listen to Muhammad. He said, but I have to go okay, if you insist, get cotton into your two ears. So that when he reads, you don't listen to what he's reading. And the man went around Mecca. He was going around Kaaba, circumambulation, the tawaf, tawaf, tawaf. And the Prophet was reading the majestic Quran. Hmm. And the message got into the ear of the man. He said, What? He removed the cotton. He said, I had come to you, Muhammad. Tell me what are you going to tell me. All their efforts were in ruins. He listened to the Quran. This is wonderful. He did the message. I am taking my shahada right now. Hmm. then the Prophet told him, Well, go back to your community hmm. because now in Mecca I am weak. Very, very weak. The unbelievers have been killing our followers, and so go back to your community. By the time you hear me, that Allah said, lift on me, come and meet in Mecca. He said, Oh Allah's messenger, I don't want to go back like this. Give me a sign. I'll go and preach Islam to them. Imagine the very day he became a Muslim, he had the appetite for calling people to Allah. Are you calling? You have your Quran. Born a Muslim, back and package, parents. You have Quran, Sunnah. Do you do da'wah? Do you call others? Do you go around preaching to drunkards, fornicators, and What are you doing? What are you doing? You mean you're going to get to, to Al Jannah just free, gratis like this? It has a price, precious price. gashi lokacin da ya musulunta a wannan ranar ya da'awa karanta tarihinsa Ufail ibn Amr na Dausi ko ka san it is through him Abu Hurairah became a Muslim Allah yeah, a big cut a hannunsa Abu Hurairah musulunta kai mutum na suka musulunta masu shan giya nawa kai musu wa'azi ta hanyar hikima a nan gari yara yan mata na musamman yawa suna no kace hey my sister please bend your way no how many have you been able to attract to islam through your hikmah good preaching through intellectual dialogue not dogmatism not abusive down no <coughs> islam is too civilized to be abusive. everything islam is a civilization reality You've got to preach to people through hikmah by respecting them by honoring them, you got to have somebody as a Muslim in your hand. Through your behavior, be truthful, be morally okay. Don't be a fitna for the Muslim Ummah. اللهم يسر أمور يا رب العالمين تبارك يا جماعة التي وهم ينهون عن وينأون عن وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون suna hana mutane ga barin annabin annabi Muhammad sannan su sun guje ma kun san wannan mutumin ya sunan shi Tufail bin Amr wallahi da ya bar Makka sai koma garin su ya dinga wasu ya dawo ce ya Rasulullah sunan kabilis ana kiransa Daus Ya ce inna Dausan kafar billah wa fasha fihi muzina fad'ullaha alaihim ya manzan Allah suna yawan zalunci kai musu addu'a Allah ya halaka su yace ina sai annabi ya Allahumma hadi dausan Allahumma hadi wannan addu'a nan take ma high speed option to Allah subhanahu wa ta'ala kaje samaniya Allah ya amsa abin da ya koma duk gaba suka musulunta Allahu akbar malam sai ya tafi da su annabi na kallon su insha Allah to the Mm. One person, one individual. Through him, Allah guided the whole nation to Al-Islam. Wallahi billahi tallah. If you don't preach Islam to your neighbor, on the day of Rasul Qiyamah, he tells Allah, Allah, he saw me in this village. He didn't call me to Islam. Mm. It's going to be a problem. So say, Kaika. At the same time, don't compel. Through persuasion, not coercion. Be persuasive, not coercive. Don't compel. Like Rafiqin. That is Islam. Religion of peace, stability, civilization, knowledge, reading, culture. But if the ummah are asleep, then people may interpret you negatively. Attach A. One of the potentials is there. وهم ينهون عن وين أو عن سنة نيسان تاس سنة هذا متعني قبر رسول صلى الله عليه وسلم سنة نيسان قبر إنسان أما با ورسكي هلك أو سيكنسو وما يشعرون أما بس ما سنبا بس ما جنبا آية تقف مالا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد لا إله إلا الله ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين آية ملمبة أشرين دبوي الله تعالى يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار ina ma da ga su lokacin da za a tsaye da su a daidai kofar wuta la ilaha how will it be if you had seen that the time they will be placed on the gate day the gates of the hellfire Allah ce ya lamarin zai kasance inda za ga lokacin da za a tsaye da su waqifuhum innahum mas'ulun Allah ce ku tsaye da su stop them they're going to be questioned and Allah is saying how is it going to be when you will see them being kept standing at the gate of the hellfire? فقالوا suna يَا لَيْتَنَا laitana oh Allah I made a we want to go back to the world we have seen our mistakes too hate to cry when the head is cut off is the same. amma kara ubangiji a ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله مونغاني أمين مدونيا بزام ساك كريه توابا لم كسن شيء مؤمنين يا رب يا وجي الله تعالى يشيني بل بلا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نور لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الله يجي آآ بل كي أجورنا مغانا بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل abinda suke ɓoyewa kafin wannan ranar shine ya bayyana gare su ai suna ɓoye kafirci suna munafinci ko sun ce kiyama karya ne to badalahu yanzu gashi ya bayyana gare su la'adu lima nuhu an wa innahum lakadhibun Allah ce kai in ma an mai da su duniya din za su koma kan mummunan halinsu ne ƙarya suke yi that's the answer Allah say here in chapter number 6 verse number 28 بل بدا ma kanu كانوا يخفون من قبل that which they used to conceal now has become manifestly clear to them and for them. would do If they were to be returned back to the world, لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْ They will have gone back to the thing that were forbidden from doing. Meaning, if they were to be taken back to the, to the world, they wouldn't correct. They will still maintain their ways of uh, recklessness and uh, dishonor to Allah. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ They are but lying. ƙarya kawai suke yi muna da sauran lokaci to bismillah malam وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا كافرين تشي يا أيدك ذكر يوم تكون in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimablusin suna cewa suna faɗa ne out of uh, sarcasm sarcastically suna isgilanci yeah, our life the life is only this life the paradise is here the hell is here you know they were out of sarcastic tone suna faɗa suna isgilanci rayuwar mu kawai ta duniya ce mu ba za a tashe mu ba wato suna musun tashin giya Allahu akbar Allah ta'ala ce mi ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم كنتم تكفرون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wannan ita ce aya mai lamba talatin cip cip daidai a wannan sura mai lamba ta shida Allah ya ce walau tara idhu ala rabbihim yaya zaka gansu lokacin da aka tsaye da su gaban ubangiji qala Allah ce da su alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ranar ba gaskiya bace? a duniya kun ce kare to yanzu me za ku ce yanzu alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina to ce eh wallahi gaskiya ne ya Allah to amma wannan confession benefit in sun yadda qalu bala wa rabbina suka ce wallahi gaskiya ne qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ka gani inda confession da suka yi zai amfa ne za sai Allah ta shi kenan ku je aljanna sai ce fadhuqul azab ku je ku dandane azaba saboda kafircin da kuke yi kenan yadda da Allah a wannan lokacin ba zai musu amfani ba By the time they will be raised in the presence of their Lord, And Allah will say, Alaysa hadha bilhaq? Hmm. Isn't that true? Qalu bala. Oh yeah, our Lord. We testify. This is the truth. But that belated confession will avail them nothing. It's going to be virtually fruitless, without any importance, without any value, weightless. Then Allah says, test the chastisement on account of your disbelief haka za a gaya musu fahuku ku na azaba bima kuntum takfurun on account of your disbelief rejection of the iman and, the faith hmm. haka za a gaya musu idan kiyama ta zo idan da sauran lokaci to sai mu karanta idan babu to sai mu tsaya a wannan aya ta talatin daidai Allah ta'ala ya mana albarka game da Qur'ani barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa jama'ana wa iyyakum ala fahm al-kitab was sunnah innahu waliy dhalika wal qadir alayh subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yau bazan neman kuɗi ba a huta eh, a huta amma bai hana waɗanda suke da shi su kawo ba inda kun san tagin da muke da shi bai hana ba in Allah kai mu gobe juma'a hajji babban rana lalle kowa zai kuɗi mai yawa aljunsa saboda ima Allah mai yawa da ni sabili Allah to give you give to Allah Allah is going to work في سبيل الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في سبيل الله في سبيل الله فدعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم

bas takwil to ka kara kenan kai ma bas kuma yayi kyau amma dai kun fahimci bayanin da malam yayi ko bayani ne mai kyau hadisin nan na cikin bukhari walau aya ku yadda sako daga wuri na ko da aya kaga akwai mai taklif ballighu anni tashrik tura kai ka samu mutunci a ce annabi ya ce kai sabo ko yi a ce annabi kana mana madadin sa so da su tashri of him sannan walau aya kuka ce a ah, sai ce walau aya ta hafi wannan shine abin da yake a zahiri takhawif is isma clear here sai dai kana iya cewa a iya samun kuma takhawif saboda idan ba baka yi abin da yake ba akwai takhawif amma abu abin da yake fili a ne guda uku taklif tashrif and what takhawif ومن كبر عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ya wannan ai daban ne jazakallahu khair eh to idan ka dauki hadisin gaba daya su malamai abin da suka ta kawo ballighu anni wala wannan kawai suka kalla wannan kawai suka kalla kuma ya ce wa hadithu bani isra'il wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan azwa kashi He who lies against me has to prepare his place for the hellfire. So the hadith is very clear. Preach on my behalf if it's one time, one single ayah. If you know just one verse, pass it on to other people. Allah will reward you abundantly. If you fail to do, you will be held responsible. They're going to be liable. So really, away taklif, tashrif, tashfik, and then by extension, takawif. In ka ɗauki hadisin gaba ɗaya. Jazakumullah khairan. من أسئلة؟ نعم. آية ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. آياته. دي دي سنة مكيكا خيري ما سكما من أظلم من افترى على الله كذبا مجنتي لا أحد. أظلم من من افترى. أنا إيه، أيوة. كمان هل تعلم له سمية كثيرا أعلم له سمية؟ ok yanzu misali kamar qur'ani ya faɗa sannan kai ka faɗa kamar kana ba da amsa kenan eh yana yi kamar bala qadrina ala zalim musamman wa man azlamu man yaftara shi ko sai la eh wannan eh, wannan ai imani ne dan Allah ne ke cewa wane ne azzalimi sai ka ta halalle ba wanda yake da wannan ka faɗa ne a zuciyarka amma kan ka manta ba qur'ani ba ba qur'ani ba yawwa about our hadith na'am how many hadith do you have so far four number two hadithin Abu Hurairah hadith number three hadithin Mi'jan da Bukhari ke sunan sa game da wannan addu'a the Prophet sallallahu alaihi wasallam he had somebody say Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. The prophet said, Ah, he has been forgiven. here for king just three times. So please, you should memorize that prayer. أحدث بنا أتوى سيدنا مزع الله يبال تنبسوا يجي قد غفر الله قد غفر الله قد رسول بعد a من أسوء That is hadith theory. Hadith theory ko shi hadith da na ba ku jiya. Na ce ke za ka kawo malam Usman Musulun Baba. Iqra. للإجماع عن عثمان بن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم masa karamfai to hadisi sana uku kenan manzon Allah ce khairu man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu na da tafsir committee kuna documenting hadithan nan is very important the best of you is he that learns the Quran and teaches others says the prophet mafi alkhairu wanda ya koyi Qur'ani ya koyi da hadisi mutafa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله لا جل فهب لي من لدنك ولي جابر زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا الله أكبر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما كنا كلنا رجل الله وإنا نكرهه فتنة الرجل في أهله ومن وماله ومن وولده ومن وجاره هذا هو مغمس كسام موجو مغمس جهانا كسلا لك أدري يتشيكيا إن كنت في عدن لك ومكني bai san alkhairin ka yana Allah Allah ya ga sharrin ka ya dinga yadawa haka annabi Muhammad ya faɗa fitinar mutum cikin abubuwa fi ahlihi wa menene wa malihi wa waladihi wa jari to amma akwai abin da kuma ke wanke maka wannan sai ka ji daɗin ka yi sace tukaffiruha wannan fitina da ka samu kanka ciki a matsayin kanka aure mai kayan wannan fitina ta musulunci da sallah da azumi da sadaka hmm. da gaya wa mutane ku yi mai kyau ku bar mara kyau to suna wanke maka wancan fitina ka ji ba an faɗi ciwo an faɗi magana diagnosis prescription ku karanta ne an bai fata عن مزيفة ابن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الرجل فتنة الرجل في أهله في أهله وماله وماله وولده وولده وجاره وجاره تكفرها تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي status متفق عليه Who has memorized so far? What's it called? you do instantly. One person, one, two. One, two, only two. So, three. So, Gawatma, the Matan Tadagar, what area? Oke, na ɗauka ta daga hannun fara insha Allah. To Allah ya miki albarka. Allah ya wata maka irin sa insha Allah. To an gurin malami ya daga hannu, bismillah malam. Karanta. عن حذيفة بن اليمان نعم رضي الله عنه ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko kana dubawa ne na ka sun kan da you don't have to look just half a stand up stand up stand up stand up ما شاء الله عن ابي حذيفه عن حذيفه عن آه، حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في ماله أهله في أهله وماله وولده وجار وولد وولد وولد تكفرها الصلاة والصوم والصيام والصوم والصوم والصدقة جميل والأمر والأمر والنهي جميل متفق عليه بارك الله فيك بارك الله أكبر shi is a big pontifical because the first, so the first time is used um, to duk wanda zai zo an riga mu dai masa hanya ko mun gode ko da gaske wallahi haka nake ina son ku da karatu ne Allah ya san um, wallahi i want to you to be knowledgeable Allah knows this i'm here for this so please let's cooperate and learn and they said if you want to learn, listen if you want to learn really you got to have what we call Mokai. You know what M O P C A R R. We call this the prerequisite for ancient learning. You cannot have learning until you have Mokai and motivation. to motivate. How? Oh, they can memorize it that is down. You've got to motivate it. That is down. Then all organization, you learn and organize performance. P, participation. Learning process has to be participatory in nature. You don't learn in isolation. That is MOP. C, cooperation. You cooperate, you give you a cooperate by to memory. Bring it today, for example. That is O P C. A Attention. Mokka. For you to learn, you've got to be attentive. Attention in two ways. There is physical attention and mental attention. You are here physically, mentally you've got to be here too. It's two-way traffic our readiness. our intention. That is mockery. We call this prerequisite for efficient learning. If you have it, this hadith will be very easy for you to learn and memorize and internalize. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاهه تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والنهي kuma shi ne imam masu bayi imam masu bayi Allah ya samu wani ya imam barakallahu fi na'am akwai tambaya mana mana sai ga ga abin bar masa rubuta عن عزيمة بن عباس عن حذيفة اليماني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فتنة الرجل فتنة الرجل في أهله في أهله boring I mean you can easily assimilate okay. so kuma ba wai sai yara kowa ya je ya tukurar din kansa ya ba kan shi assignment to shi ne ma har ce, to ba zai kawo mana haddan wannan gobe ko da duk an ka kawo kafin mu kara hadisi na shida wa zai kawo mana wannan gobe Allah kai an ce da ku fara fimfa da ce wani kai wani kai kuna son nuna ne to nuna a ai kai aiki da su ba to ga mutum malam kai za ka kawo gobe insha Allah ka kawo gobe wani da gobe sunan akwai tamboyi ne ga tambaya ka muna batun shaida an zan muna da sunaye wanda farko ah, babu malaji musa shi zai fara tambayar insha

manyan da na kai su ko a kanin dan yana koyi din na sallah da nake sallah ba babban ke zuwa sai gan na sallah dan juri juri da rainbow eh, ya wuce shi ke da wuri baban shi ke wuri ya bar mai ina sallah sai suna zuwa da manyan sauransu suna zuwa sun to minti da su zuwa su kusa da ni sai gan na sallah shi ke gaban su ce ku tsaya musa na sallah musulmai suna tallaba da nemansu wani kuma da hanya daban ya cikin ofisin iran cikin ofisin wallahi ma na shi tsoro bayan sun tsari na ƙari sannan na zo station na wurin aiki na shi babban mu su ba da ke ruwa aiki shi kira ce musa wallahi ne ne miskon ya biya ma cewa da cin da ya fi da ake shi ya wuce ina kariya wai ya ji sannan da ke she released gratitude to serving this lesson we are praying we are going to find out we are going to train the program wallahi man of one hour she will even miss the light seven day floor she might do musulmi ní sùn sẹ́nà ní a bá sùn ní sùn sẹ́nà she bá ń wọlé mu náà sẹ́nà a kò tó a kúrò sùn yìí ní tí ṣe àtàwọn òbí ẹni náà ayé ó lè kún mu náà ayé kí mo kẹ́ kú dá musulmi ṣé mo kẹ́ ní wọlé mu ayé mo kẹ́ wọlé yìí o. suka bude mana muka ce mu suna muna sallah muna sallah mu yi mu sai a sai da mu sallah haka ne wani da mu ya ja ko ba da malam <laughs> shi su zo jana su ba babban wuri haka